Madan Dalladi Amadu zan ɗauki muryarka game da hare-haren baya-bayanan da aka ce 'yan ƙungiyar ku sun kai a yankin arewa maso gabacin Najeriya. To, gashi kuma wannan abun ya zo daidai an ce an yi sulhu an ba da sanarwar tsagaita wuta tsakaninku da gwamnatin tarayyar Najeriya me ake ciki ne? Ba shakka an saka wuta kuma duk wani in ka wani wato an ce an yi wasu tawaye ba ɗan kungiya boko haram ba ne wannan ɗin wato ɗin fitina ne wanda ake cin su ɗayan ɓarayi uban su makwarayi su kansu makwarayi ne sun fito a hanya suna cin ƙarfin mutane kuma da sunan boko haram ɗaya na biyu ya zama cewa najeriya wanda hukumar na najeriya tana ɓata sunan boko haram don saboda in ke boko haram ta su su kansu ba za su samun wato lissafin kuɗin su wanda za su to amma bayani na nuna cewar ba wai tare motoci da sace-sace a hanyoyi ba ne an ce ma an ƙara kama waɗansu eh. ƙauyuka a yankin borno da jihar yobe da jihar adamawa ana cewar ana ci gaba da kama waɗansu ƙauyuka kuma an san mutanen ku su ne ke kama ƙauyuka su kawo tuta su ce sun kawo wata gwamnati ko daula ta mulkin kansu. Ba wannan ba mu samu bayani a kai ba kuma mun ba mu gani da nuna cewa eh, zai zama cewa 'yan kungiya ba ne. kowane ɗan kungiyar da yake wannan labarin to in sha Allah ai bira da manzan Allah sun sa su sun haje su to wannan kungiyar ba mu san da su ba yanzu wane mataki kake so gwamnatin Najeriya ta ɗauka dangane da wannan al'amari eh, muna son wato gwamnatin Najeriya ta ɗauki al'amarin cewa security ta da kula da wayannan mutane da suke wannan kuma su san inda za su yi su san ce za su kamo wayan mutane dan wayan mutane ba ainihin ɗan kungiya ba dan ɗan kungiya a yanzu kowa ya da bayani ta kuma mun abu mitin da su wato yan kungiya ne wanda suke cikin Najeriya wanda ban san inda suke ba sai jira sun da suke kuma ina magana da su ina ba su jawabi akan cewa wannan abu kowa ya tsaya don su bada murgan mun ba da sulu kuma duk da haka ina tambayan cewa wa ina wannan wanda ka tambaye ni malamin da ka tambaye ni akan cewa ina son sun gurin da yake kuma in samu lambar wayan da an ba da jawabi shi ma ya ba da jawabi don mu nuna cewa gaskiya gaskiya akan cewa mun shiru a kasar Najeriya muna jiran jawabi a gurin shugaban kasar Chadi saboda mu yi shiru a kowai samun lafiyar kansa. Yanzu an ce 'yan matan Chibok din nan yana bisa ga tsarin tattaunawar ku cewa idan an dakatar da buɗe wuta za a zauna domin a yi shawarta da za a dawo da su. Yanzu wannan magana tana nan in tana nan yaushe ne za a yi wannan taron kuma tsakanin ku da gwamnatin Najeriya da shugaba Idris Deby na Chadi. wanda za a yi to mu ba za mu ce mu ne za mu bada ka'ida ba don kasa aka ce gwamnati shi ne ke bada ka'ida ga mutum gwamnati shi ne za su yanka wani hukuncin kansa ta yanka ma kasan jaji a kan cewa ga lokacin da za su su ta sa shi sai su yi magana su yi jawabi in sun gama kamar daga nan shi shugaban kasan jari zai kira yan kungiya ya ba su jawabi in Allah ya so ya da shi mutum na wato wanda ya iya magana da mutane ya san siyasa da zai ya san da inda zai iya samu wannan yamma sai ya sallamar da shi shi kuma sai salama Najeriya insha Allah. To wannan 'yan Chinese da 'yan Kamaru da kuka sako kwanan nan shina ɗaya daga cikin wani ɓangaren sulhu ko daidaitawa da ake yi ne tsakanin ku da gwamnatin Najeriya ko gwamnatin Chad ko na Kamaru? Ba shakka yana cikin ɗaya da sulhu da ya kawo wannan abun shi ne kawo jin cewa tun da ya zama haka an sake wannan saboda kar a hukumar najeriya kuma ba a saki ka ba ba da ci shugaban kasan tare ya ba da bayan jawabi kan cewa shi ma yana kishin cewa wato yana son na najeriya ma a bari saboda duba cewa wato ya so yan kungiya sun ji maganarsa kuma yana so yi hakan saboda a samu lafiya a kasar mu najeriya to ina son yan kungiya wanda ba su ci ba ko wanda suka ci ina son su kai zuwa cikin gaba ko a kauye inda ba radio ko inda ba waya ina so su ba da jawabi a kan cewa wannan abin da ake ba dan saboda tunci ba ne ana son lafiya a kasar Najeriya muna so a tumkar lafiyar Najeriya kuma muna so mu ga lafiyar kanmu mu ɗan kungiyar da muka kafa mun shirin da gaskiya mu bashi komai hand over mu kan masu laifi a cikin wa'annan hanyar ta Najeriya mu. Yanzu za ku ɗauki matakin bincike ku tabbatar da me yake faruwa a garuruwan da ake cewa 'yan ƙungiyar ku sun ƙara kamawa a yankin Adamawa da Borno da Yobe din domin hakikance menene ake ciki me gaskiyar labarin. Dan Allah ya abin da za mu yi yanzu aka tun da kafa da ni ban ji ba ga sun suka rinje ina hanyar wata ƙasar da na dama ina hanyar kasa kuma ina bin kasa kasa ina bi 蹲大屋呀，怎么嘞？蹲。